بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البشائر العجب العجاب وصانه من شين اللحن بطوء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامحا بنيانا سوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tafi da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mutuwa wannan yammacin asabar sha biyar da watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 443 wanda ya daidai da sha shida da watan afrilu shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yaskarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta abin islamic center wacce take yi wata jihar adamawa tare da iyayenmu da jagororinmu da 'yan uwa da abokanan arziki mun haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan allah subhanahu wa ta'ala domin raya wannan wata mai albarka da ɗaya daga cikin abubuwan da allah subhanahu wa ta'ala ya fi so a raya wannan wata mai albarka da shi Ƙoƙarin fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala ƙoƙarin tasirantuwa da sakonni da Allah ya kinsa masu albarka cikin wannan littafi mai daraja muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawar fahimta fahimta da za ta ƙara mana kusanci zuwa gare shi ya Allah ilimin mu takaitacce ne fahimtar mu gajeriya ce sai dai falalar da rahamarka ba su farko ba su da ƙarshe muna roƙonka ka samu da dukkan wani ilimi da dukkan wata fahimtar da za ta taimake mu mu fahimci littafinka kuma mai aiki da abin da muka fahimta allahumma amin ga tambayoyi kamar da aka saba wannan mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam Allah ya gafarta malam Allah ya jikan mahaifa Allah ya taimake mu amin ya hayu ya kayu malam ya tambaya ta kamar haka malam ni ne ina neman auren yar gagota sai ta ce min in har zan yi mata alkawarin zan aure ta za su kira ni har sai na gama makaranta wannan wani ɗan saurayi ne mai neman aure ke za su kira ni har sai na gama makaranta kuma a lokacin ina final year da na kammala sai na tura tambaya sai mamar ta ce da komai ne zan ce zan yi aure ba zai yiwu ba amma ni har yanzu akwai fahimta kyakkyawa da ni da yarinyar malam ya matsayin alkawarin da na yi masa yake alkawari ba su shirya aure ba ana gafarta ma da ba alkawari in mutum wanda ya alkawari ba zai iya cikawa wani shi ke rangon Allah matsabatun har akan ibada ballantana alkawari na yau da kullum ma takaice amsar da ita ce da kai kuke mata sai ka gama karatu don kowa yana hango yana kallon yanayin su ne ya yi abin da zai masa abin nan zai taimake shi musamman idan ya kasance babu halin yi to bai kamata mutum ya matsa makan shi ko ta halin kakani kakabe ya ce dole sai ya yi abin da zai kwanciki kuma ya shiga cikin matsaloli da yawa ah, Allah ya san da kai kai din nan da kake son kai aure ba ka samu dama ba Allah ya san da kai tunda Allah ya ce wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yuniyahum Allah min fadli ga wani saurayi gaya ga yana tumurmushi da aka ga wannan aya ko samari na ga audigan bakin su ta bayyana Allah subhanahu ta'ala ya ce waɗanda ba su da halin to su kame su yi hakuri Allah ya san da su har Allah ya azurta su har Allah ya kawo buɗe wannan lafazin ko wannan jumla jama'a akwai hanya mabawa ko ta zato ga Allah cewa no condition is permanent da mara kyau ne in Allah ya yarda za a samu canji za a samu kyautatuwar yanayi na biyu alkawarin da kai ce za ka aure ta wannan abu ne da aka saba ana yin alkawari tsakanin masu neman aure mace kai alkawari namiji ya yi alkawarin to amma asali ina ba da shawara kafin yin alkawarin ka hanga ka hango ka leka ka leko ka ga cewa cin abin da angon zai yi ta eh, a da kake kokarin cakewa zai tafin koko zai yi ba ya fi karfinka amma shi abin da ya kuna a kai yana da alaƙa ne da ɓangaren mahaifiyar eh, eh, yarinyar da yake so ya aura wacce babbansa ce ita kanta tana da damar kai magana a kan da uwa ce to kuma ma'ana ta san ka kenan ta san halin da kake ciki sai dai lafazin da ta amfani da shi ne cewa ba da komai ne za ka yi aure ah, ba ko ke wasu ba ne idan mutum ya zo neman aure za a ce bai da komai sau da haka ba zai aure ba babu mamaki wani bawan Allah a cikin mutane tsakaninsu da inda ake ganin shi ne arziki kawai auren ila Allah ya rubuta masa wani zai mallaki miliyan ɗari amma a garin da ya aure to ke kuma ya zo yana neman auren yanki bai da komai ba ki san jan abin da kike kike kike dinkinta abin da aka alhakantar da shi da wani arzikin da zai samu ba ɗaya kenan na biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana da hikima da yawa akan yadda ya tsara rayuwar mutane akwai mutumin da Allah ya yi shi mai albarka ne mai eh, rabo a rayuwa akwai yarinyar da ita ma an yi ta mai rabo ce mai albarka amma kamar wayar wuta ba ta kawo wuta sai an haɗu sai an haɗa da negative positive to ita albarkar da suna nan a daskare ya zai bankano albarkar ɗaya yake ci ta haɗu miji mai albarka sai albarkar ta taso kike kuma kin ce ba haka akwai wasu abubuwan da ake la'akari da su a wajen wanda ya zo neman aure eh, wanda wannan abin yana da muhimmanci ba tsabar me a hannun shi ake kallo ba iyaye su rika kallon wannan yaron ko wannan saurayin yana da manufa sannan ya shirya ya matsa gaba ko yana nan stagnant a waje daya to kuma ai manzala su ya hana ko alwala ne ka yi da ruwan da ke gudana ko ba haka ba akwai saurayin da zai wani abu a hannu da yawa amma in ka kalle shi yadda rayuwar shi take sai ka hango shi nan da shekara biyu za ka ce kai akwai alamar zai matsa gaba wannan kuma da komai wannan abun a aurar masa da yan saboda manufarsa saboda himmarsa saboda basirarsa da kwakwalwarsa da tunaninsa da kyauta da irin wannan a al'adance ma bai kamata ya zama ba abin sha'awa ba kuma yanzu bai da shi mun fahimta mai yi gina al'amuran rayuwar aure a kan zan ba da aure in yana da shi zan bayar da bai da shi Ko idan aka ba mai shi ba kai talauci ba waye ya ce maka in cikin mutum da miliyan miliyoyi kaza za ta dawwama to an zo an yi murna an yi biki an ba wani mai hali bayan wata shida sai dukiya ta narki kamar karanta sai a ce an faka da wada ya kuma so nawa ne ake wani ya zo yana neman ce a auren kalla da sauransu a yi mata kallon uku a hudu da shi ya je ya koma ya faɗa ma Allah shekara ɗaya shekara biyu shekara da aljihun ya kama da wutan arziki ne da ta bayyana to shi kuma in ba a da kunya sai a cikin dawo duk ana yi fa wallahi mutane suna yi ko nawa an hana shi a da na sani haka aka hana shi sai da komai dai da abin nan shekara ɗaya da ta ga wata haka da kuma eh, lambunsa yana ya zama koyi ka ce akwai babu laifi da matan wallahi ba a ɗan fahimta ba ne ka ba ka za a dawo an yi dama dai ka za ka ta ah, mutane hmm? sai a cikin wannan har gara ma a kusa wannan a wani shafi da shi ne suna da su abin a bayyana yake shi ma in ya rutu da haka to amma da yake in zuciya ta ta riga ta narki da soyayyar abun ƙaunar ba zai ma gane cewa me ya faru ba sai ya zo ya ƙara kutsawa an yi abu abin nufi a nan ita rayuwar aure ana so ne a kafa kan kyakkyawar manufa ya za a yi a haɗu a taimaki juna a tuntuka juna a haura katangar alheri a rayuwa a ilmance a zamantakewa a kan ya za a yi a taimaki juna a ɓangaren addini da alaƙa da Allah shi yasa ma'auni na farko wajen aurarwa shine addini ne ma'aunin farko kuma wannan ita ce wasiyar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda ya zo neman auren ɗanku ya zama na mai kyakkyawan ɗabi'a mai ah, addini kun yadda da addininsa kai ma a ce ba za ka ce ce mai addini sai kai ma an kana da addini kenan duk bai kamata ka ne da wata tuffa wata iri ba kuma ka ce wanda ya zo kana son shi kuma ya zama mai kaza misali to amma yana da kyau a gane kai kuma an zaka da malam kakali ba ka sana'ar komai ba ka da hanyar ko a ce kuma a auren a auren abin nan an ce in an ce ba za a bayan ba misali ka ce a kalli addini ya mana kalli ɗabi'a ta to aiki ga cikin ɗabi'a mutum ya zama yana da sana'a ta wannan bangaren kuma saboda ne wanda ya cika ya koshi da kyawawan biyu ba zai zauna kuma baya komai ba amma yana da kyau a wannan zamanin mu fahimci canzawar yanayi da yanayin yadda abubuwa suke mu rika sauƙaƙa ma kanmu da kuma kyautata ma juna ga so da kyautata ma Allah ga so cewa insha Allahu alkhairai za su biyo bayan babu laifi ɗan saurayi ka rika tawassuli a wannan lafazin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wajen addu'ar ka ya Allah ina so in yi aure domin in kara cina, domin in raya sunan manzon ka sallallahu alaihi wasallam ya Allah domin in samar da zuri'ar da za ta bauta mata ta kaita ta amma ya Allah ban da hali Allah ka taimake ni Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza insha Allah ka ta gabubi za ta ga alkhairi wannan ya ce ah, assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya sa ibadunmu karɓaɓɓu ne da amin eh, ya ce malam kanuwa ta ce ta samu matsala da mijinta to abin da na aure ne har ya kai ga tayi yaji eh, tana da shekaranta biyu yanzu a gidan iyayenta ana ya wuce yaji yaji shekara biyu mu a matsayinmu na 'yan uwanta mun yi magana da iyayen mijin su yi ma ɗansu magana da su da idan yana son matar shi ya zo ya mai da ita ko ya sallame ta to iyayen sun iyayen sun ba mu lokaci a kan mi hakuri za su kira shi ya ki ansa kiransu malam menene mafita a matsayin wannan hali da ake ciki za mu kai shi kotu ne domin mu sauwaka mata kowane mataki ya kamata a ɗauka to kaji fa sosai <laughs> ah, ana samun matsalolin matsaloli a cikin rayuwar aure kuma lokacin da matsaloli suka bayyana a lokacin ne za ka gane waye ɗa ko waye wace ce ɗa su waye iyaye su waye kuma ba iyaye ba din idan ana zaune lafiya komai shar ba lallai a gane abin nan amma lokacin da matsala ta bayyana lokacin ne taku take bayyana yawan Allah a matsayinka namiji ka zama kyau. ka girma hankalin matarka ka tsaron mata in na ka hankalin hankalinta ba yana nufin in an auna a'a ɗabi'unka da dattakonka da kawaicinka ya na ya sha bamban da nasa ta yi kama da namiji wai me sirrin da ya sa Allah ya ba namiji jagorancin rayuwar aure da ya ana sa ran ya sukkanci da wasu siffofin da wanda ake jagoranta ba lallai ya zama ya siffa siffanta da haka ba idan ya zama na wacce ake jagoranta ta ɗaran jagoran kaga an samu damuwa kenan da haka ka fahimci cewa kana da manufa kana so ka ciyar da gidanka gaba ne sosai an kuka da haƙuri da kawaici da dattako da hangen nesa da kyakkyawan lissafi da auna abin da zai je ya dawo waɗannan bankoyi masu yawa ne na biyu yana da kyau mu fahimci cewa a ah, samun matsala a rayuwar aure baya nuna cewa auren ba zai ci gaba ba ko kuma baya nuna ba a darce ba hasali ma babu mamaki matsalar matsalolin da za a samu su za su taimaka wajen a fahimci juna a kai kowa ya fahimci kowa sai a zo a rungumi juna a cigaba da rayuwa shi ya sa kuskure ne da zarar matsala ta bayyana a cikin rayuwar aure a ce to ai auren ba zai yi ba raba an yi gaggawa rayuwar aure kamar haƙƙin rijiya ne ba zai yi da ka fara haka ba ka garuwa ba kawai shi kenan a to ai na bari ka cika ba ila in ka haɗu da dutse sanda kake haƙa rijiya alamu ne da ke nuna ruwan da zai fito da ƙasar dutsen ai ya bi rijiya babu dutse to idan ka haƙura ka fita dutsen to sai marmaro ke daɗi ya bayyana daga nan sai ka rayuwar aure ta kyautatu an fahimci juna abu na uku a wasu da cikin iyaye gaskiya tana yin abin da bai kamata ba wajen jan hankali da tsawatarwa ga 'ya'yansu sawa'un matan ko maza to amma babu mamaki da kasance 'ya'yan ne ba sa ba sa da kyakkyawan sauraro kamar yadda mai tambaya ya ce iyayen sun nemi dan ya zo a tattauna da shi amma ya ce to kaga wannan ya nuna ba ta ba ne kenan din dukkan da iyaye za su neme shi ya zo a tattauna a kan maslahar auren da yake to ai wannan bai cancanta ma a bashi ɗaya ba a rai da gaske shi sa ina ba iyaye shawara su yi kokari ta aurar da ƴaƴansu da ƴaƴaye mana ɗa wanda ya san mutunci wanda yake da martaba na gaba ya san kimar su wanda zai kalli surukarsa a matsayin mahaifiyarsa wannan shine mijin aure amma kana mijin aure kana nuna cewa iyayenka daban iyayen matarka daban kana ma iyayen matarka wani kallo ba kai ba ɗa bane wallahi kai ba ɗa bane ko da ka haddace duniyar karatu ƙwarai da gaske wannan yana daga cikin matsaloli mata kuma suna complain suna kawo kara a kan wannan su shafi iyayensa ne sai a rika masa wani kallon banza haka ba kimantawa ba martabawa amma kuma abin mamaki yana so kuma ta girmama iyayen su ita da kuma ta faɗo kanta da iyaye wannan kuskure ne kuma a a yin wani gatsai gatsai gatsai haka kashi firiki ya zo yana magana da eh, iyayen matarsa to ni da yadda ba ai ni kaza ai iyayen ka ne ba dole ba ne a ci gaba da rayuwar auren amma a rabu a cikin mutunci ba da dalilin daga murya so yana da kyau mu fahimci waɗannan abubuwan eh, aure ana so a kulla wata igiya ce ta mutunci ta karramawa ta darasawa da martabawa abu na gaba ya ci da ya ce ta yi shekara biyu to aikin daga nan shi mijin ya nuna shi waye duk wanda masu shi za ta tafi gidansa da shekara biyu bai ma waiwaya ba har a nemo shi kuma ya ƙi saurara to ya riga ya bayyana cewa a zaman nan kamar ba zai yi ba to amma abu na biyar yana da kyau duk lokacin da matsala ta aure ta bayyana kada ku a matsayin na bangaren mata ku ɗauki bolan laifin gaba ɗaya ku juye ma mijin ku ce kawai shi ne zai da gaskiya wani abun in aka ban sai ka ga ƙila ɗan kwata ku ce take yin wani abin da ta ke har da ko take fusata shi mijin to a mataki ko kuma ita ce kyauta ba da shi ma ya zo ya yi abin da bai kamata ba to a takaice muna bukatar mu kula da waɗannan ɓangarorin suna kawo martaba da fahimtar juna a rayuwar aure din tsakani da allah a ɗan shekarun na matsalolin aure na yawa kuma allah subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta auren shi ya shar'anta idan an ga auren ba zai yi ba arabu a maimakon ka rike ɗan mutane karka gallaza musu tana bata wahala ko ta zinna akwai wata tsawar allah ta ce mun magana cewa mijin yana nan ba kula ba abinci ba kaza ba abubuwan duk da kake tunani a haka ya ƙara aure ya zo ya ƙara wani aure ba abinci ana cikin ramadan din ba abincin da za a babu magana mai daɗi babu mutuntawa sai cin fuska sai kaza sai kaza kan irin waɗannan matsalolin ba yadda za a yi a alaƙar aure ta kyautatu inda za a rika haka dole ne mu canza nasihu da wa'azi da muke bi a ƙwar'ani da hadisan man Allah sallallahu ina kyautatawar mu da iyalan mu ina mutuntawa ina kaza ki matar aure ki sani Allah ya daura miki ya miki miji ina kulawa ina martabawa ina kimantawa ina sauke hakkin shi a kanki duka kowane bangare sai ya canza maza su canza mata ma su canza a canza manufa a samu kyakkyawar manufa a aure sai idan aka yi haka sai a samu jituwa shawarar da nake bayarwa a ƙarshe akan wannan mai tambaya shi ne idan abu ya ci ya ki cinyewa kuma an ƙi shi ya ki zuwa sai aje kotu sai aje kotu domin a samu maslaha da kuma mafita din bai kamata ce yarinya ta kuma ta ta zauna shekara biyu a gane ba ta san matsayinta ba haka nan ba bai kamata ba Allah ya inganta rayuwar aurenmu da tsara mana fahimtar juna da alfarka ya azurta mu da zuri'a a gari na makara makalla wa da Allah wanda zina amma وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض فيستخلفنهم في الأرض فاستخلف الذين من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا Allah subhanahu wa ta’ala a cikin wannan aya mai daraja mai albarka kamar yadda muka yi bayani ya ɗaukar da nafazin da yake tabbatar da alawarin da ya yi masu imani waɗanda suka aikata aiki na kwarai waɗanda suke shirye da su taimaki addini su karfafe shi waɗanda suke shirye su kyautata su da Allah subhanahu wa ta'ala a su sai kuma manufar al'umma gaba ɗaya ta zama haka to da taimakon Allah da agajinsa za a ga albarka za a ga nasara a kan abin da aka fuskanta ah, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ya'buduna ni la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun wannan ita ce ko shi ne karshe ko abin da Allah ya rufe wannan aya mai albarka da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man kafara ba'da zalika wanda ya kafarce ya juya ma Allah subhanahu wa ala baya kamar yadda Allah ya ambata a sukkan munafikai a baya thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik to wanda ya juya ma Allah subhanahu ta'ala baya dai abin da bai kamata ba bayan ya san gaskiya ya ƙi to kawai ya umul fasikun waɗannan su ne fasikai me ya dalilin da ya sa ba a ce kawai ya umul kafirun ba aka ce umul fasikun fasikai duk kuma wanda ya juya ma baya ya wanda ya juya baya ya juya baya ne ta sanadiyar ne ta sanadiyar rashin abin da a baya imani da aiki na kwarai to wanda babu imani da aiki na kwarai tare da shi mai sunan shi eh? ba imani ba aiki na kwarai mai sunan shi kafiri kaga ka ce a ce fa ulaika hundu kafirun amma za ka ce fa hundu humul fasiqun me dalili shi ne? alfisko fasikanci a cikin kalmar alfisk a larabci akwai koye wani abu da bayyana shi ta inda ba a tunani da kutsawa ta wani lungu da kuke ta wani lungu da ba a tunani sau shi yanzu wanda ya sufanta da wannan sufar ya shigo ta kofar imani ana tunanin yadda nan a ciki a ce ya fita ta kofar fasikanci kaga ya canza kala kenan shi yasa ya cancanta a rufe ayan da fasiko mun fahimta amma wani irin fasikanci a nan fasikanci kala-kala ne hmm? fasikanci na kafirci dalili na biyu da yasa aka rufe ayan da fasik da alfasikun shine alkisku har yanzu dai a larabci daga cikin ma'anoninsa shine fita da da'irar da ya kamata ka zama a ciki fitar da za ta sa ka sha bukan da sauran mutane sai ta Allah ya ce in ja akum kun bi na ka bayyano yanzu bi na shi fa huwa shaz fa huwa taqwa bi sifatin eh, ko ja'a bi qawlin la yaquluhu ghayruhu yana fadan maganar da ta sa ya ta bamban da sauran mutane ya zo da sabuwar magana ya zo da bakuwar magana ne alfisk ana to shi ma wannan ya fi da da'irar imani da aikata aiki na kwarai wanda ake tunanin yana ciki sai ya bayyana da wata sufura ce ba haka ba ah, من يعني السن فائدون جنن آياني البركة جماعة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتفى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا تجسكم فائدون تأتم كالورا زامك ألا يا أنبت الذي رين جنبه الضمائر waɗanda suka zo suke fa'idantar da adadi mai yawa na mutane in ka shigo ba'adallahu ta kaga allazina ɗaya waɗanda fi dangi ne plural ne amanu suka yi imani biyu minkum uku wa amidu hudu na hun biyar في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم شدة وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ودانا ودانا شاء لميرين تنبيه wani sako wannan jami'in ko plural din nan yake fa'idantarwa sakon shine jama'a Kuna son jagoranci kuna son kyautatuwar yanayi kuna son fifiko a kan tsaranku a cikin mutane garuruwanku ko musulmai kuna so ku ma sauran daruruwa sauran waɗanda ba irin kuma to dole ne ku haɗu kanku da kusan ku a matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da manufa ɗaya sai ku fi inda kuke so ku kai sai ta duka aka kawo shi jam'i jam'i amma lokacin da duk aka tattaru sai wani ya fita sai Allah ya kawo cinga domin ka tsara ba da zalika da a cewa man tsaro ba da zalika ba a yi jirgi ba mun fahimta wannan fahimta ne muhimmancin gaske a cikin al'umma muna so mu kai ga gaci muna so mu samu ci gaba muna so mu samu ɗaukaka muna so al'amuran masu daidaita to manya da yara ɗan anguwar gabas da yamma ta kudu mu zama manufar mu ɗaya muna da matsalar tsaro shin ɗan anguwa kaza sun san barazanar da ake fama da ita ta tsaro suna shirin da ya kamata a ɗan ɗayan anguwar fa yan can bangaren ba idan nan mutanen ne kawai suka da matsalar tsaro yan ba su damu da matsalar tsaro ba ba yadda za a yi a warware matsalar tsaro misali sai lokacin da dukkan bangarorin gari suke muna da matsala gaza suka zauna a tebur da manufa daya suka nemi manufa shiga to sai taimakon Allah ya zo. Saboda haka daga cikin ƙa'idojin da. ku samu jagoranci ku samu mulki da fifiko ku samu eh, ɗaukaka ku samu ci gaba to dole ne sai manufofin ku sun zama ɗaya ko manufofin mafi yawa daga cikin ku ta zama ɗaya mun fahimta amma wancan ya yi gabas wancan ya yi yamma wancan ya yi wannan ya ce ba ruwana wannan ya yi tagumi wancan ya yi kaza fahimta inda za a manzo rubu da mutane a kasan da mutane su idan ta tabbana takassuran wa idan ta tarakna takassarat hada yace ko ciko in aka ciki kowace guda ɗaya in ka zo za ka karya ta cikin sauƙi za ka karya amma idan aka tara ta da yawa karya suna da wahala saboda haka shi aka samu jam'i jam'i ma'ana mutane mutane mutane mutane da yawa suka haɗa akan manufa ɗaya wani shiriri wani makiri idan ya kutso ta cikinsu sai ya rasa hanyar da zai in ma ya shigo za a yi masa kofar rabo a tara a tara dukkan kowa a buɗe yake sai a kama shi sau da haka daga cikin sun wannan ayar jama'a ita dole ne sai mun haɗu gaba mu a kan kyakkyawar manufa sai a samu mafita ɓangaren jagoranci jagororinmu suna da manufofi masu mulki suna da manufofi shi mun yadda da su sannan sun saurare mu manufofin sun zama daya domin mu san manufofinsu mu ma mu taimake su wajen cimma wannan manufar a manufofin jagorori da manufofin talakawa da wannan al'ummar za ta hide ba sai sai inda za ta je don idan mun zama mu talakawa muna da manufofi ko ko zaɓe ne aka tashi za mu duba wanda zai taimake mu a kan mu ne sai ya tafi amma idan ya kasance manufar ɗaiɗaiku daban manufofin jagorori daban masu ta ya za a yi a samu daidaiton al'amari mun fahimta ah, al'umma za ta samu ci gaba yanayin da zai kyautatu bayan tunanin da cizanta daban tunanin samarinta daban akwai ta akwai tsakanin samari da cizan gari mai niki suke hannun da cizai na kwarai sai sun yi kokari wajen kyakkyawar manufa ga samarin yanzu din sune ne jagororin gobe a ba su dama su jagorancin tun ana da dama su a ga kamun ludayin su to amma wannan kuma ba zai samu ba sai shi saurayi ko tamari sun jarrasa na gaba da su sun san kimar su a ko a nan ba yadda za al'umma ta samu ci gaba yanayin da ya jama'a idan na gaba da ko masu jagoranci suna ma na ƙasa da su kallon hukumahu shi kuma na ƙasa na ƙasa a nan talaka ne a'a wanda ce da shekaru ne yana ganin wannan na gaban bi da wani amfani a rayuwarsa ba yadda za a samu ci babu yadda za a yi al'umma ta samu kyautatuwar yanayi a siyasance a ɓangaren mulki a cikin lokacin da wanda ake mulka ko ake jagoranta yana ganin kamar wanda yake jagoranta shi dinnan ya maida mulkin da yake masa wata dama da zai rika tafe shi hakanan idan mai mulki ko jagorancin ya zama na babbar manufar su da tsarewa ragar mulki ya azurta kansa ya samu dukiya ya shege aya fasama idan wannan ce manufa ba yadda za a yi kwakwalwar shi ta hango ma abin da zai taimaki mutane ballantana har ya samu aiwatarwa duk lokacin da zai ya zama na manufar wanan kaza daban manufar na kaza daban to ba yadda za a yi al'umma kuma ta samu ci gaba ta kai inda ake so a ta ya za a yi jama'a ta al'umma ta samu ci gaba ta samu kyautatuwar yanayi a daidai lokacin da a samari a siyasance ko a ilmance ko a anguwance ko a riyance a garuruwa wani saurayi zai ga wani dattijo da ya kai sakan mahaifinsa ko kakansa ya auna masa dukkanin rashin mutunci da zage-zage ya ce kashi ya ce kuma daga ni ne ya kalle ni ni ne nike maka ba da za a yi al'umma ta samu cigaba shi ya sa ko a yanzu a wannan zamanin musamman a arewacin najeriya mu tana bucewa facebook misali ko abin nan kafafen sadar wannan na zamani za ta gane alƙiblar mu ta hanyar yadda samarin mu suke magana da manya yadda suke cin mutuncinsu suke kifar da darajarsu da martabarsu manyan nan nasu malamansu ne masu jagorancinsu ne sai ka ga yaro dan shekara sha tara yana magana da wani jagora a ilimi ko jagora a mulki kai ka ce yaron nan lokacin da aka yi rabon tarbiyya ma bai zo duniya sun mutunci kuma yana a duniya ana gani yana jin ba komai kowa yana ganin sunan shi da sunan iyayen shi shi bai jin cewa aibu ne a yi mutuncin mutum al'umma ba za ta ci gaba ba har sai in mun gane idan wani ya yi kuskure to a yi magana a kan kuskuren shi daidai a ba wai yana nuna cewa a sauke masa lodi ai ta bayyana ma zai da mutunci ba wannan siffar ce daga cikin siffofin yahudawa yahudawa su ne idan mutum yana da alheri yau ya kai da sai zuwa kai sai ya yi wani abu wanda zai san taba mutuncinsa ko kuskure ko wani abu to daga ranar kuma zai koma zero ko kuma ma plus da minus zero duka wancan alkhairin an rubuta shi ba za a taba kallo ba haka ake yi ba dan adam mutum ne yana kuskure Wani yau ya yi kuskure wannan ba dama ba ce da za a za a ci mutuncinsa a ce dama munafiki ne dama kaza ai Allah ne ya tona asirinsa Allah kaza Abdullah bin Salam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah a yace ya Muhammad akwai wasu abubuwa guda uku tambayoyi guda uku idan na tambaye ka ta amsa musu to zan tabbatar da cewa kai manzo ne dan ba wanda ya isa ya iya hanka waɗannan tambayoyin guda uku sai wanda yake manzo wanda Allah ya aiko annabi sakana alaihi ne ya ce tambayar ka zayyano su in ya tambayi guda uku daga cikin tambayar farko ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce alamar farko ta kiyama ashrarus sa'a tambaya ta biyu ɗan aljanna idan mun shi aljanna me za mu fara shi insha Allah ta ga mu masoya kifi dama da shi za mu fara insha Allah na uku abdullahi na salam ya ce masa ya muhammad me ya cikin da ya sa idan an haifi sabon yaro jariri sai ka je kama da mahaifiya wani kuma ka ga kama da mahaifi me ka an san waɗannan tambayoyin idan ka bani ansar su zan san cewa kai aikakke ne daga wajen Allah ko ba haka ba Allah ta sallama a sai ba shi amsa ya ce eh, alamar farko daga cikin alamomin kiyama shine wutar da za ta fito daga manyan alamomi daga zubar ta fuskanci yamma abinda ya abin abinda yan aljanna za su fara ci a aljanna shine hantar kiri Eh, abu na uku abin sirrin da ya sa yaro wani lokaci ka kaga ya kama da mahaifiya ko mahaifi dukan maniyi ne idan ruwan namiji idan ya fara shiga mahaifa sosai kamance seniyar ta ya kasance da mahaifi walhasu bil idan kuma na mahaifiyar ne sai ya kasance yaro ya fi kama da mahaifiyar yana faɗan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ashhadu annaka rasulullah na yi imani da cewa kai manzo sai ya kalle shi a shahid inda nake so in kai muke sai ya ce da manzo Allah sallallahu ya rasulullah innal yahud qaumun bud yahudawa masharranta ne asharare ne a kusan mutunci ba yanzu nan za ka san kima a cikinsu amma da kai wani abu za su zubar zubar da kimarta. ina so idan sun zo ka tambaye su cewa ni waye a cikinsu. ba tare da ta bayyana masa cewa na musulunta ba ka ji me za su ce an sai ka bayyana masa musulunci na suka ji me za su ce can kuwa ya yahudawa sun zo suna zuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man huwa abdullahi bin salam fikum waye abdullahi bin salam a cikin ku suka ce khairuna wa ibn khairina mai alkhairin dan mai alkhairin mu ai ne dan gidan manyan mutane masu daraja masu martaba ai da su ake buga misali a cikin al'umma kai fabikum idan aslam sai na su tare to me ra'ayin ku idan ya musulunta subhanallah ina ba ya ra'ayi abdullahi bin salam ya musulunta a duka mai ai ina ai ka ce a yau kana nufin a yahudancin ai a tsita ce taka ku? saboda haka ba da za a yi ya ansa kiranka sannan su kana ya ƙara mai kawa, suka ce ina sai kuwa annabi sallallahu ya bayyana cewa to ya musulunta sai ga Abdullahi bin Salam ya fito cewa ya bayyana musulunta sai suka ce sharruna wa ibn sharrina mafi sharri a cikinmu kuma a dukkan garinmu gaba ɗayan kana neman mara daraja mara kima to shi ne wannan gidan su mata da idan sunan suka ɗauka yaban yanzu yanzu kuma an gama sauke masu dogi wallahi abin yanayin da muka samu kanmu a cikin kenan yanzu na ga wani ana martaba ana kimantawa a cikin malamai a cikin attajirai ko manyan gari sarakuna masu mulki daga wani abu kaza ya faru sai ka Allah ya tsine haka za ka ji ana faɗa a kama suna a buga a yi Allah ya tsine mawa wani Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya hana shi aljanna haka ba za ka ji ana faɗa idan a babin ɗaliban ilimi ne ɓangaren ilimi sai ka ga wani wanda karatun nashi gaba daidai bai san ma'ina ya ci zan balantana ya san ina zai je amma shi wani malami mai darajar martaba ya ci masa wai da sunan addini da sunan cewa shi yana kare martaban addini ne sai ka ce shi wancan yana kare martaban yahudanci da kiristiyanci dama yana daga cikin masifar shaidan da makircinsa wanda malaman qur'ani suke fata a karkashin wala ubillan nahum wa ubanniyan nahum in sa musu buri suka ce daga cikin shaidan burin da shaidan yake sama mutane shine ɗayan biyu ko ɗayan uku ɗayan da zan faɗa a nan shine da kan ya mutum da an giza mutum in giza mutum ya yi mummunan aiki amma kuma ya rika raya masa cewa yana yin kyakkyawa har ma ya rika cewa me yasa ba za a gode mun akan wannan abin da na yi shine idan wani ya ci mutuncin wani da sunan ilimi har ya rika tunanin aikawa ya kamata a masa like a yi sharing a yi masa godiya saboda ya kyautata wajen cimawa na mutunci to amma mafi ba ta fi abin ilimi babin mu'amalar su da yan uwansu masu ilimi ya suke abu hanifa yake cewa tun da hammad ya rasu malamansa, bai tafi yin su tana koyi addu'a a duniya a ce sai ya yi ma iyayen shi sai ya ma sa addu'a sanin kimar ilimi da masu abota ilimi Abdullahi bin Ahmad bin Hamdan ya da mahaifinsa ya baba wai me yasa na ji kullum kai da an ambaci shafi'i sai ka masa addu'a sai ka yabe shi sai ka ma shi sai ka farzanta shi sai ahmad ya ce kai ka san waye shafi'i shafi'i dai kamar rana ne a sararin samaniya wanda mutane suke tsananin bukata kai kana ganin rayuwar mutane za ka rayu ba tare da haske ba to shi shafi'in nan shi kuma da kanshi yake cewa idan ya zo gaban malik ya juya takardar littafi baya iya yi sai a hankali saboda kada malik malamin sai ji karar takarda na mai kure ringin ɗin wayarsa waɗannan su ne magabata a ɓangaren ilimi shi ya sa muke ambatan yanzu saboda albarka da bayyana a cikin ilimin to amma wani ba ruwan shi zai kalli wani malami shi daraja ya sauke matsaloli ya ci mutuncinsa ya komai ya sabunta shi da sunanan sufofi kawai saboda kila wata matsalar da suka tafi shi kila bai fahimta ba ko kuma ba ka kaddara malamin da kuskure malamin ba masumi ba ne ba ala'ika ba ne dole yana kuskure to kaddara malamin ya yi kuskure a kan matsala ta da shi ke nan da nan sai a rubuta duk wani alkhairinsa ana yi kuskure yahudawa ke nan haka a babin siyasa ta ina za mu cika jama'a ta ina za mu matsa gaba wani dan siyasa ko wani yawo haka zai kalli wani mai tsada a cikin mutane a social media ya gama cikin mutunci ya karke sanin rigar mutuncinsa ko tunani baya yi da littafin cewa shi ma yana da 'ya'ya yana da jikoki yana da kaza yana da kaza ko political analysis ɗin ma ba mu iya ba masu yin wannan yake nufi ba su iya ba in ana political analysis ba ruwan da yanayin mutum a kogo ya zama tsere ya zama wada ta business kai me ya dame ka matsala ta ya za a yi ne ka tattauna a kanta kaza da ake tunani ba shi ne daidai ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza wannan shi ne hankali in ma ka ana tattauna ka manta ma da waye ya kawo matsalar ka rika adireshin din asalin abu da kokarin bayyana matsalarsa a cikin al'umma da shi da ya zo da matsalar ba ba ta san shi bane abin da ya zo da ita ya zo da shi na matsalar shi ne ba ka so haka yanzu ba mutuncin shi kake zubarwa ba wata matsalar da ya tattauna a kanta din a siyasa ne wata matsalar da ya tattaci tattauna a kanta ilmance kai nan ne inda za ka je kan kiwo saboda ka bayyana gaskiya idan Allah kake to amma haka muke haka muke so mu samu istikhlaf dinnan da Allah ya ce wa Allah wannan abin da muka ambata dinnan jama'a yana karkashin wa'adi da salihat bari da gaske aiki da aiki na gobe sharadi ne duk wannan yana da gaske. ta ina al'umma za ta ci gaba wane yana so wane ya zane wane yana so wane ya faɗi wane yana so kuma wai a ce ana so mu samu canji mu samu sauyi mu samu ina Allah ya ce wa amilu salihat shin yanzu abin da muke yi na cin mutuncin juna a social media cin mutuncin malamai cin mutuncin masu arziki masu kuɗi masu mulki masu yana cikin wa amilu salihat in ce ciki bayan da za mu samu da ya taklifan na mutum karatun ƙur'ani jama'a ya haɗa komai ba kawai yadda na faɗa jiya ba wani abin da ya shafi sallah da abin nan ya haɗa komai in kai ne kake ɗauka a babin sallah ne to sai ka zauna a nan ita kanta sallar ba a shar'anta cikin a tsaya a sallar ba Ya kama sallah mabuɗi ne na rayuwa inda sallah ana so kawai tsakanin da Allah ne sai kowa a ce jama'a kar kowa ya fito ya sallar shi a gidan Allah ya ga yana sallah amma aka ce a fito ai tambi ai a yi juma'a yi kidi saboda waɗannan abubuwan suna da alaƙa da rayuwarmu da zamantakewarmu da siyasar da jibirinsu da jagoranci da ci gabanmu idan da ana son sallah ne kawai sai a ce to ka rayu daga sallah masallaci sai makaranta karfi komai sai aka ce maka akwai bangarorin rayuwa akwai zamantakewa akwai hutta akwai kasuwanci akwai kaza akwai kaza saboda haka wannan ayar jama'a wata aya ce mai girmar da mai girman gaske wani idan ka tsaya ka dinga nuto a cikinta kana fito da ɓangarorinta da suka shafi rayuwar mu yau ka auna burin da muke da shi na cewa muna so mu da ba kalli kuma ayyukanmu sai ka ba a samu daidaito tsakanin burinmu da ayyukanmu ba to idan muna so mu samu muna so yanayin ya cutatu, sai mun haɗu gaba ɗaya mu mun ce manufar mu ɗaya mun taru mun tashi a lokaci ɗaya sai Allah ya taimake mu sai sai Allah subhanahu wata'ala ya samu labarin ashabul kahfi إذ أبنا حدث أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فهي لنا منه يا رشد أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا هلا يصير إيه؟ أول إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فقربنا على آذان زكاة السنين عددا ثم بقى آية بتكي كافرنا haka Allah ya ce wa rabbana ala qulubihim innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabbana ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabb samawati wal ard la nad'u min dunihi ilaha kuma a lokaci ɗaya suka tashi to jama'a mu tashi a lokacin ɗaya mu canza wanda ya hango waɗannan bangarorin ya faɗa ya bayyana ya yi aikinsa daga nan shi aikin wani ya tsaya nan na wani zai fara a samu tunani a ɗaiɗaikunmu sai kowa ya gayyaci wanda yake ganin tasu za ta zo ɗaya a haɗu anguwa kaza gari kaza a haɗu jagorori sarakuna masu mulki malamai da su faɗa a ji masu arziki a tajirai a zo a ce kai ya kamata a wurta wani tabarfan da zai tsayar da mu mu dawo hayyacinmu mai ce mafita ne ya kamata ni in aka yi wannan to da taimakon Allah za a ga agajin Allah da taimakonsa tunda an taka matakin amanu wa amilu salihan Allah muke roƙo ya azurta mu da kyautatuwar yanayi da canzawar canzawa daga mummunan yanayi zuwa kyakkyawa muna roƙon Allah su hana wata ala ya tsara albarka a cikin rayuwarmu ya dace da mu zuwa ga alkhairin duniya da lahira ya tsara mana taimako da halabi ya fuskantar da mu da jagororinmu da masu faɗa a ji ba ɗaya a cikin mu da samari da cikin gaba ɗaya fuskantar da mu zuwa ga fahimtar abin da ya kamata ya mana albarka a cikin rayuwa wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in babu mamaki in dan mana laifi kaɗan za a samu daɗewar karatu amma dai za a ci gaba insha Allah Allah Allah tafiya za ta kama ni gaskiya eh, na ji wani ya amskuro eh, a yi haƙuri eh, wani lokaci a cikin ya huri ma za ta sahi sufunu iska ta kan da abin da jirgin ruwa shi ma ba zai so iskanta ta ba duk kuma jirgin ruwa ba zai tafi sai da iskar amma iskar wani lokacin ta kasa in ta wuce misali sai jirgin ruwan ya zama shi ma bai so so haka rayuwa take kuma eh, shi ilimi da alkhairi zai iya fitowa daga bakin kowa kowa zai amfanar da kai eh, karka alaƙantar da ka da Allah da wani sauwa ka alaƙar ta'ala don kanta alaƙarka da Allah da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya kamata wani yana nan wani baya nan ka ji abin da Allah ya ce shi sauraron abin da Allah ya ce da amfani da shi shine abin da ake bukata ba kasancewar wani ne ya faɗa ko ba wani ba ah, idan tafiyar ta kasance to babu mamaki ma gobe ba lalle ya zama ina nan ba eh, malam yi zai ci gaba da majalisi idan kuma ina nan tafiyar ba ta yiwu ba shi kenan amma na Allah ta wani ya yi addu'a ya ce ta wani ya yi addu'a ya ce Allah sa ka yi wani kada tafiyar ta yiwu alasha lau alkhairi ba wani abin nan yau to amina ne Allah ya kama dace wassalamu alaikum wa wabarakatuh